Assalamu alaikum jama'a barkanmu da shan da farko dai bari in yi magana da mutane so dari da jama'a in zan magana ko ne magana ce a'a ba na son zaman lafiya na fi ba haka bane ba in dai za ka faɗi gaskiya ne ake faɗan haka amma in za ka yi wani abu makamanci haka ba wanda kuma ba na faɗa don wani ya jawo shi ni ban taɓa faɗa don in ta da hazo ba ban ko faɗa dan wani ya dubi feji na ba abin da ya shafi ke da feji na ni ko da yaushe feji na a cikin godiya Allah yake to ko ba social media za mu magana a inda ta dace mu ta abin da ya bani haushi shine wai yau a ce mutumin da ba zai iya karanta fatiha ba cikakkiya yadda take wai shi ne za a dinga amfani da shi wai ana cewa wai akwai wasu wanda iyayensu sun haife su ba su san yadda za su yi ba wa'annan kuma wanda ake ga iyayensu sun haife su ba su san yadda za su ba wani ma ya rubuta ƙur'ani wani yana kan rubuta wani ya haddace izuzzuka su ne almajiran da ake faɗa to jama'a dan Allah wanda iyayensa suka haife shi ba su san yadda za su da shi ba ya wuce wanda haka kawai zai iskanci ya turo duniya tana gani a ta tsine masa ko a jikinsa yana dariya yana mai da yana ganin shi ya daidai akwai wanda ya wuce a ce iyayensa sun haife shi ba su san yadda razi da shi ba ya wuce mutumin da zai kame tashi ya tafi can in mace ce ta je ta kama gida ko kullum tana hotel duk iyayen duniya karya suke ba a san ransu ba ne in ba karatu ba ko karatu daga ga ana kai yara can turai rashin makarantun ne anan wallahi amma in ba karatu turai ba ba uban da zai so a ce ko uwar da zai so a ce wai tana kwana a gida ba yadda tana can tana wani abu da bata ma san menene abin ba wai sana'a ta rufe ta ko kuma wani yana nan shi in ba mutumin da bai san me yake ba waye zai yadda da ɗansa yana nan shi ya zama kartagi na 'yan iska shi ne mai tara su kuma shi ba ma kartagi ba ne shi ma hakan yake kuma ba shi da niyyar ya ce su gyara ba shi da niyyar in sun ki gyara ya rabu da su ba su da niyyar ya rabu da ma abin saboda ba daidai suke ba ya rabu da su su sabga su to yanzu duk waɗannan su ba a ce iyayensu sun yi asara haihuwarsu ba sai mutanen da ake kira almajirai wanda duk mun sanya ta ni nan da kuke gani na an kai ni irin makarantar nan safe naira biyu da naira sile biyu za a ban sile uku ne da rana naira haka da daddare a abinci a gidan malamin mu amma da akwai a cikin makarantar wanda bara suke zuwa akwai a cikin makarantar wanda su iyayensu suna ba su irin wannan kuɗin da wasu ma daga gidansu ake kawo musu abinci kuma ina so ka sani ba wai duk ɗan matsiyaci bane ko ɗan talaka ba 'ya'yan matsiyata bane da yawansu wallahi sun fi iyayenka kuɗi kuɗin da suka riƙe wallahi iyayenka ba za su riƙe ba muna ciki alhamdulillah duk wanda ya san gidanmu ya sani to amma wallahi a cikin makarantar na akwai wanda sun fi iyayenmu kuɗi duk kuma a nan za mu zo mu shimfiɗa ma na je shekar satin da ya wuce na kai matata ta gagun na tsaya a gun a nan yar kwaɗi makarantar malam sha'ibu na ce mata kin ganan to a nan muke bacci kangon bola ne ne mai kallon mu za mu tashi in ka ji wani bayan gida kowa nan za ka shiga kai in sanyi ne a soro za mu kwana a tabarma sanda aka kai ni ban fi shekara bakwai takwas ba lokacin da aka fara kai ni wallahi sai da na kwana ban bacci ba saboda me a tabarma aka shimfiɗa mu na ma santa ban santa ba amma kawai aka kai ni kuma na je na ga amfani na gane a'a so ake yi duk wahalar da dan in san me addini so mun sanya take ko muna jin zafi zagin abin da kuke yi ne shi sa ba za mu kyale ba su wanda suke zuwa su ce muku wai wa yadda kai suke yi me isa kuɗin da suke baku su yi wa ku yi wannan abin in suna baku kuɗi a ebi wannan kuɗin a daina baku a shiga ƙauyuka a yi musu makaranta mai kyau a yi musu E a ba su malamai a ba malaman abinci in an fara yin wannan an ga sun dawo sai a ce haka ko kuma a gwamnati makarantun da ta take nan ai haƙƙinsu ne kuɗinsu ne dukiyarsu ce sai a yi musu ƙa'ida a dinka dafa musu abinci mana abin kunya so kuke a bar yaran nan su su koma suna rataye bindiga tunda duk inda aka kidnapping za ka ji mutanen sun ce ai yaran 'yan ƙananu 'yan shekara sha ne suke kidnapping din to mutanenmu mu musamman mawaƙa da 'yan da mu ake amfani da celebrities ma ba mu kaɗai ba ne ba da akwai wasu bloggers ɗin masu sarrai da mu ake amfani ana wargatsa abubuwanmu na addini almajircin nan kuma wani da yake magana na rantse da Allah babansa ya yi to in haka ne kai an ji ka ɗaukaka a gidanku kai kaɗai ragowa fa su me za baka juya ka ce wa babanku me isa ya haife su ba wani ragowar duk ɗan gidan suna nan suna iskanci sun damu mutane fa amma ka ji wai mutum wai yana gaya ma wai ya aka haka an haifi yara ba a san yadda za a yi su ba ina ruwan ka ƙasan nan ce duk abin da ya shafi ɗan ƙasan nan wallahi in dai na game da yunwa ne da ƙasƙanci shugabanni Allah zai tambaya. kun fa sani mun sani na sani ka sani duk wanda ka ga yana wani roƙo ko wani abu ba yadda zai ne zai tare ka ce ma bai da abin da zai ci bai da waye in mai san rai ne zai tara inda ya zo a mai kuɗi duk san ransa ba zai zo roƙo ba sai dai dinka sana'ar yana ɓoye kuɗin baya taimakawa mutane so ka sa ranka a inuwa ka sa ranka ya zama na kullum kada mutane tunani mai kyau duk wanda ya zo ya ce ya taimaka min da kaza kawai kai dai a ranka sa ba yadda zai ne in ba za ka iya taimakon sa ba ce tafi gaba amma ku ba ku taimaki yaran nan ba kullum sai maganganu marasa mutunci akwai wata da aka ce sai ku yi irin nata wata baiwa Allah an faɗi sunanta amma ba sina fa aka ce da ta tashi ta ga almajiran ibar su ta je ta wanke ta sa a makaranta haka ya kamata mu yi ko mu ɗin da muke ganin eh mu eh, girman mu yare ko mu mun taso cikin aminci ba za mu taɓa yin ƙasƙanci ba to abin da za mu sai mu dawo sai in za ka kana da burin haifan 'ya'ya goma haifi biyar biyar ɗin ebo 'ya'yan wasu ka sa to ka taimaka wa mutum a rayuwarsa baka ɗale shi ya yi ta kai da baka haddace izu ɗaya ba ba a ce maka an yi asarar ka ba kai da baka haddace ko sura fatiya sallan ma ya sani in kana yi ba a ce an yi asara an rasa yadda za a yi da kai ba sai wanda yake yana da wani kullum yana cikin ana karanta ƙur'ani yana cikin karanta shi shi za ka zo ka ce wai an haife shi ba a sayar da za a da shi ba kuma in ban da rainin hankali kai ka isa ka hana kaddara ne ka isa ka yanke rayuwar mutum a duniya ko ka hana shi zuwa duniya wannan hurumin ubangiji kuke shiga za a iya gyara almajirci na yadda amma wai zancen a hana Ba ka isa ka hana ba dalili da akwai abin da za a yi ma in kai wa mutum wallahi gobe ba zai je barar ba tunda waccan da aka wada misali ai iban su ta kai su makaranta da ta kai su makaranta iyayen ai ba su zo sun kwace 'ya'yansu sun je sun sun sun sun sun sun sun ce a'a su bara suke so su ba ai kowa yana so kawai ba yadda zai yi to in za mu magana mu dinka tuna ya gwamnatin mu take ciki ba ina yin magana ba ne wallahi don wani ya so ni ba abin da ya damun ka so ni ko ka so ni ruwanka abin da muke faɗa kawai gaskiya ne saboda kada a je gaba ma wani ya fito ya ce ba a gaya masa ba kuma ba ma wannan ba kawai in ka je wajen Allah ka faɗa kowa da kurakuransa Allah ya sa ya gyara amma ka zo ka zauna kawai ka kalli wani ka ta cusa min magana saboda kana da wata dama a social media za ka yi magana a ji ka shi ba zai aji shi ba to tun da kuka fara magana almajira ni ba haka nake so ne ba so nake in ji wani asusu a ciki wani mutum guda ɗaya ce yau ga miliyan ɗari a zo a haɗa a jijjina musu makarantu ko a kai ƙauyukansu a yi masallaci ma nan ana nema a ƙauye sai an sha wahala da a yi yanzu kowa ya gwammace kunze ya kuɗinsa a ugu ya tafi umara da ya tsaya ci da maraya da an magana ka ce ka tafi wajen annabi za ka je wajen annabi ka ban marayinsa da yunwa ya zai ya kalle ka ka ce masa <laughs> Allah ya samu dace to ina so in gaya muku almajiri wallahi tallahi ba abu bane da ya kamata a dinka kira kai tsaye cin fuska ne ka kalli mutum duk lalace ubansa ka ce ubanka ya haife ka bai san yadda zai da kai ba wannan duk duniya ba zai ba wanda zai ji daɗi mu yi dinka gyara maganganunmu na bakinmu shi ne babban cin fuska ba wai maganganun da za faɗa ba ba wanda ake ya zo duniya da arziki ko ba wanda zai koma da shi lahira almajiri mutum ne kama kowa mu duba yanayin gwamnatinmu mu duba yanayin rayuwar da muke ciki kawai ne abin da zan gaya wa mutane Allah ya sa mu gane Allah ya sa kuma mu fahimci gaskiya ce mu yi ta Allah kuma shi ne masani ban yi magana dan wani ba hotunan da na ga suna yawo ne ban ji daɗin su ba hotuna wani ya je ego almajirai suna bacci ya ɗauko hoton su wani ya waye kuma duk abin da zai ba ku mamaki shine wa'annan mutanen da za su ɗauko hotuna almajirai su yawo da su su ma sun yi faɗi tashin fa wani ma shi almajirin a makarantar almajirci yake wani a'a a wajen aiki ne zai je ya dawo ya dinka kwana a tasha ko a kan gada duk duk shi bai ɗau nasa fa wata matsala ba a na almajiri da aka kawo shekaran ci Qur'ani shine matsala duk a maɗaukakan nan da ake tabawa su je su gyamutsa wannan ƙaryar dukkan kowanne kan ya hau tsaninsa ka ji wancan sai da ya kwana anan sai da wannan ya baka wahala sai da kai amma duk kai ka manta naka dama haka rayuwa take Allah ya ba mu ikon gane gaskiya ya ba mu ikon binta ya ba mu ikon gane ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon gudanta السلام عليكم